a yi ƙoƙari a aikata ayyuka alheri mai ƙoƙari kowa ya wa kai ne nasiha kowa ya aikata ayyuka alheri duniya gada kuke gani banza ce duniya da kuka gani ba ta da amana babu wani wanda ya gauna da duniya ta cika mai amana abin da yake so ya samu ba ta dai ba ta dai ba sarakuna ba ba ta bar masu mulki ba ba ta bar masu kuɗi ba balle malamai kowa ba ta bari ba to mai littahi ya ce sun ma bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana an na halin shayadi ne lalle halin shaidanun mutane la ta gayyar bi wa'azi ya an shekarai musu wa'adi bai canzawa ya an shekarai musu wa'adi, to halinsu ba zai canza ba in kaga mutum na jin wa'azi ya gyara to ba shaidani na ba akwai saura gare shi Allah ya gafarta mana shi yasa nake ce muku wannan ƙasa muna cikin ƙasar da Allah ya taimaki matasanmu sai kaga yaro mashayi na ya yi shaye-shaye na yi kwana ya kwashe shi tun da sahur sai ka ganshi da isha ya dawo yana ta rubuta takarda wajen tafsiri malam wanda ya kwana bai harka ba tun da sahi har magariba ne a hukunci ne sallah ta kucce mai ita ta haika tambaya sai ya gyara ta ita ta haika tambaya shi dai Allah ya jirrabe da shaye-shaye amma mutumin kwarai na saboda haka tambaya ya kai kaka zai gyara sallah shi wa bai yadda ya bari sallah ce ta kuce ba to kun ga kudi ba in waɗanda ba su cikin hankalin kansu ba su wargi da ibada to ni kuka zato da wanda a cikin hankalin kai ne saboda haka muna yi ma Allah godiya da ya shirya matasan mu duk halin da suke ba su wargi da ibada su amma shaidani la ya ta gayi rubi wa'azin duk wa'azin da aka mai bai garwaya ba zai yi sallah ba inda shaidani na hatta idza jaa ahaduhumul maut har lokacin da mutuwa ta zo goma su wa ra'a maqa'adahu minan nari yaga wurin zama ne cikin wuta wa maqa'adahu minal jannati law amana yaga wurin zama ne cikin aljanna inda a ce ya gyara aiki ne da aljanna za a bashi ga gidan da an kai mai tanadi nan a da ya kiyan aikin kwarai to da ya ga wannan qala rabbi ji'un sai ya ce ya Allah ku dawo da ni duniya aljam'u litta'zim ya Allah ku dawo da ni wa bihi izharul lin nadami kun ga cikin wannan akwai bayyana nadama haisu layan fa'u lokacin da nadama bai da amfani to ku yi ƙoƙari mu ta gyara ayyukan mutum kamin mu ga lokacin da nadama za ta zo kuma nadama ba ta da wani a wannan lokaci kun ga ga mutuwa ya gani yana rabbi ji'un ya Allah a dawo da ni duniya ya an dawo da kai mi za ka yi za ka zana ka gyara sabon gida ne ko mota kaka so ka sayi ko aure za ka yi ko ko babban mukami kaka son ka samu ya ce duka babu ko guda cike ya Allah la'alli ya amalu salihan domin in aiki na kwarai Allah a dawo da ni gida in gyara aiki na in yi ɗabi'u kyakkyawu kun gani lokacin da mutuwa ta zo mutum baya ganin mata ne baya ganin ɗaya baya ganin dukiya baya ganin milki ko wani abin jin daɗi abin da ɗaya ka tunani yaya za a yi ya samu dama ya tsari ibada da kyawu saboda haka ku yi ƙoƙari mu tsare ba da mutum lokacin nadama bai zo ba idan mutuwa ta zo wa mutum ko ya ce a dawo da shi duniya shi aiki salihan na ƙware ba a dawowa da shi ai bi an ashada in shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya kunu bi ma taraktu ya zamo cikin sakacin da ni ga abin da ni bari ai da ya ta min umri abin da na walakanta na rayuwata ai bi muqabalati wato a mukabala ga aikin da ne ban yi ba da tsawon rayuwata da ban gyara ba so nake ya Allah ka dawo da ni duniya don in gyara abin da na bata can farko kala ala kalla Allah ya ce ai babu dawowa ai duk wannan mutuwa ta zo ma ai ba zai dawo ba la rujua babu dawowa Ina ita wannan kalma rabbir kalmatan huwa qailuha shi kalma ce yake faɗi shi ke faɗinta da kai ne wala fa'ida ta laubiya bai da fa'ida cikinta shi ya ga azaba yana so a dawo da shi amma magana banza ce ba za a dawo da shi ba wa min ihim can gabansu kuma bayan mutuwarsu ai amamawan barzakhun can gabansu akwai barzahu ita barzahu ba lahira ba ce wato inda ake sa mutane bayan sun mutu cikin kabari ba lahira ba ce sai dai barzahu ake ce mai hajizun wato wani shamaki na da kwashe gai bai dawowa kwashige shi ya sudduwa anin rujuwa ila duniya yana danne sai hana musu dawowa duniya saboda haka duk wanda ya je barzahu bai dawowa duniya ku yi kokari mu gyara ayyukanmu idan ɗan adam ya zo lokacin mutuwa zai ga tashin hankalin da radda yake duniya bai taba ganin iri ne ba idan aka ɗauke shi bayan ya mutu to yan aka shigar da shi cikin kabari zai ga tashin hankalin da radda yake duniya bai taba ganin iri ne ba ya na halin mutuwa to dada tashin kiyama shi ya uwa uba ga tsoro mai tsanani ya Allah kai mana rahama Allah kake da ci karshen mu a yi kokari a gyara ayyuka ya ku jama'a duniyar nan ta ba shagaltar da muwa duniyar nan ba ta da amana duniyar nan ma kai ko gaskiya ma ba ta da ba ma amana ba ko ma gaskiya duniyar ga ba ta da saboda haka mu kama addinin mu da kyau mu riƙe addinin mu da kyau don a samu makoma mai kyawu Allah ya ce ai ba a dawowa wato wannan kalma ce yake faɗi babu fa'ida gare ta wa min wara'iyan barzakhun can gabansu akwai barzakhu wa abrada almutakallima ya kadaita mai magana bai ce abin na jama'a ba ya ambaci mutum guda wa in kana jami'ul kufari ko da yake dukkan kahirai ya fa'alu na zalika duk wanda bai ce da imanin kware ba sai yayi wannan nadama li'anna kulla wahidin minhum yadlubu ar-rujua ila dunya don kowane mutum guda daga cikin kahirai ko daga cikin mutanen da suka mutu ba su da gaskiya sai ya nemi dawowa duniya ba sai kahirai dai ke dawowa duniya ake nema a dawo da su duniya ba ba ku ga ƙarshen suratul munafiqina ba Allah ya ce wa an fi kumin mara zakanakum. Wa an fi kumin min قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين wato musulmi wanda ya ɗabi wanda ba na farai ba ranar mutuwa sai ya nemi a dawo da shi duniya don mutumin da in ji mai tafsirin wannan aya abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ya ce don mutumin da ya samu kuɗi ya ƙi zuwa aikin hajji ranar mutuwa sai ya ga bala'in da zai sa shi ta roƙon Allah a dawo da shi duniya yana da kuɗi ya ƙi zuwa aikin hajji saboda haka duk wanda ka so ya tsere ma wannan to dole sai ya gyara don kuma aikata kuna da wani abu duk wanda ya danne wani babban wuri yana ta abin da ya ga dama to bai fa zuwa makka in dai ba wa official bane gwamnati ta bashi wani abin na wani matsayi babba na cikin wa'annan ya san da dawowa wuri ne na gare in ba haka nan bai zuwa don ka a ada wani ya gane sirri ne to ku ya tara duk wanda ya samu halin zuwa makka yana lahiya lau yana musulmi yana da kuɗi kuma bai taimaka ba to ranar mutuwa sai ya nemi a dawo da shi saboda bala'i da zai gani bai san iyaka te ba na biyu duk wanda da kuɗin hidda zakka bai hidda zakka ba bala'in da Allah zai tuno mai lokacin mutuwa sai ya nemi a dawo da shi duniya don haka Allah ya ce wa an fi komin mara da kanako ku ciyar daga dukiyar da muka azirta ku tun daga nan duniya min kabla an yi a ce a hada kumun mautu tun kamin mutuwa ta zo ma ɗayan ku faya kula ya rika cewa rabbi laula a akhartani ila ajalin karibin ya Allah me yasa ba za ka jinkirta min zuwa wani dan lokaci nan kaɗan ba fa asaddaka in hidda zakka wa akun mina na idan cikin mutanen kwarai da suka yi aikin hajji sai Allah ya ce ina ba za a jinkirta ba ba a jinkirtawa to kun ga walan nafsan idza jaa خبير بما تعملون سي الله يتي مسا ولن يأخر الله نفسا ajalanta جاء أجلها قوة ري إذا mata يا ذوبا أي allah والله na الله مسنينا بما تعملون دو kuke yi ya sani, saboda haka yana nan ya yi mutum tanadi mai aikata aikin kwarai a yi mai tanadin kwarai mai aikata ayyukan da ba na kwarai ba an tanada mai aikin da ya dace da aiki ne sakamakon da ya dace da aiki ne saboda haka ku yi ƙoƙari mai yi ayyuka masu kyau duniya gada kuke gani ba ta da amana ni ban ga wanda duniya ta bari ba ban ga wanda ta bari ba kowanne mutum eh, duniya in dai duniya ce yau da gobe sai ka ga abin da ta yi masa ba ta dai baka da jin daɗi ba ko ba ta kashe ka ba ta baka da jin daɗi ba ga ka da dukiya ta hana maka kwana shekaran jiya wani mutum yake cewa gashi ya tara dukiya kai da zuwa gona ta yi ka ga shanu ko iyakarsu ma baka sani ba kadiba ka ga gine-gine wai wannan kamfanin kaza na wannan kamfanin kaza wannan kamfanin kaza amma ya ce duniyar nan bata bar shi lahiya lau ta ana mai kwana yace bai san wanda zai yi kwana ba ga dukiya ga ta nan malam da dibin gonan nan kai kasan akwai kaya da a ɓoye baka san shi ba amma gashi ya kwanta shi kwana da zaka kwanta shi kwana yace ta ana mai kwana wanda zai shi kwana shi an bai sani ba to haka nan take wata bari ko sare ne gare ta bai zanna lahiya ko malami na ya sare ne gare ta zaka gan shi shi ma ya kama buge-buge saboda haka ba ta bari a zanna lahiya kowa ba ta jinkirta don haka wallahu khabirun bima ta'malu Allah masani na da duk abin da kuke yi saboda haka yi ta kokari yi ta gyara a Kata ga duniyar nan ba ta da daɗi. duniya nan ba ta da daɗi kamar wadda kun sani Allah ya gafarta muna hmm. saboda haka ya ce la'anna kulla wahidin minhum yatlubu ar a ila ila a duniya ila ba yub'asun wa min bar zafin suna da can gaban su akwai wurin zama bayan sun bar nan duniya shine zafin ila yau mai ba su na. har zuwa ranar da za a ta da mutane wato za a tashe su wa don kulliyin wato shine yanki mani dukansa an ruju ila duniya ga dawowa duniya lamma alima annahu la raja'ata yawmal ba'si tunda an ce baka tashi ba za a dawo da kai duniya ba sai ranar kiyama to kowa ya san ranar kiyama ba a dawowa duniya kun ga lokacin da mutum ya san la raja'ata babu dawowa yawmal ba'si ranar tashin ƙiyama ba a dawowa ila duniya ba duniya wa innama ruju'u fihi ila hayatin in an tashi ranar lahira to za a koma ne ga sabuwar rayuwa ta kunu bil akhirah wadda za ta kasance lahira rayuwa ce ta har abada wannan wadda za a tashi da ita in ni'ima ce ni'ima har abada ya azaba ce azaba har abada ya Allah ka kyauta ce karshen mu ya Allah ka kyauta ce karshen mu sun mafarra ta'ala alkalam sannan Allah ya raba magana yi mata rihi ila kayfiyatil ba'si zuwa ga bayanin yadda tashin kiyama zai kasance wa ma sai ya kunu ba da da kuma abin da zai kasance bayan tashin kiyama fa qala fa idza nufikha fi sur fa idza nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma idh فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون to fai za na zaka fi suri idan aka yi busa cikin ƙaho wato lokacin da za a tada mutane daga cikin kaburburra tashin duniya kun sa ana busa ta warko kowa ya mutu to bayan shekara arba'in sai a koma bushi na biyu kowa ya tashi to idan aka yi busa ta biyu fi abin alƙarni cikin ƙaho annabkatu thaniya busa ta biyu faƙaman nasu mutane sun ka tashi lalba'asi don tashin kiyama bala an saba bai na homi yau rannan babu nasaba tsakaninsu ya tafakaru na biya wanda za su yi alfahari da ya tafa wanda za ka je na ni Dan gidan wane nake ni Dan gidan wani nake wa ne kowa ta kai ne ya kai wala ya ta sa aluna ana ba mai tambaya ga yan uwa ne Kai khilafa halihim fi duniya sabani halin sunan duniya ranar lahira ba mai tambayar wani ba mai magana kowa kowa ta kai ne ya kai kowa al'amari ne ya ishe shi lima ya shigilahum saboda abinda ke shigaltar da su min idamil amri wato na al'amari wato min idamil amri an zalika na girma mai ba da umarni ga wannan fi ba wato fi ba da mawaɗin a wajen wasu wuraren ƙiyama kenan nan wajen wasu wuraren ƙiyama. babu mai tambaya wa bi ba'daha amma wasu wurare wayo abin da fi kona suna halkawa hankalin suna dawowa gare sai su dora tambayar junan su wa bi ayatin fa aqbala ba'du ala ba'din yatasaalu sashen su ya huskanto ga sashi suna tambayar junan su kun ga kenan a wasu wurare wato suna yin tambaya a wasu wurare ko al'amari yayi tsanani wa man mawazinu فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقل موازينه دو وند أيوكا نيتي نوي بالحسنات دكي كياون أيوكا فأولئك هم المفلحون وإن سوني مرسام ببرب الفائزون يا الله اجعلنا منهم يا الله اجعلنا منهم ومن خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وما كبر موازين وندقوا ما ونين سوكي شي wanda ما ونين تينوي توكن nauyi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimata ne habibata ne ilar rahman hafifata ne alal lisan saƙilata ne fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wanda ka san ma'auni ne shi nauyi ranar kiyama annabi ya ce kalimata ne kalmomi guda biyu wayanda suke habibata ne ilar rahman masoya wajen Allah rahman Allah na son su hafifata ne alal lisan suna da sauƙin faɗi ga harshe ba su da waya faɗi amma sakila ta na filmi zane ba su waya ma'auni in mutum na yin su to ma'auni ne ranar kiyama zai yi nauyi da ayyuka masu kyau subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim idan kana so ma'aunin ka shi nauyi maza Allah ya ce waɗanda kalmomi Allah na son su kuma Allah ya sauƙaƙa su ga harshe kuma ya sanya su masu nauyi ma'auni ka rika yawaitawa daga waɗannan kalmomi gwargwadon iyawa ina lahi in ka samu ko guda dubu kai ga Ka ga ai ka dan yi kokari ba wani abu na kai ba don kayi dubu baka tafa ka koyi ba amma dai ina lahi babu lahi idan kai guda dubu ba ka da lahi to ka ga ma'auni zai yi nauyi in sha Allah ma'auni zai yi nauyi sosai idan ka kasa subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi Allah zai gafarta ma zunubanka kama wanda mai gida sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duka wa'annan hadisai hadisai ne sahihai to amma wanda baya aikata ayyuka alheri waɗanga da muka ambata suna cikin ayyuka alheri to wanda baya aikata su shine wa man kafal mawazin wanda ma'aunai ne ta yi sauki bi sayi'at wato ayyuka mummuna miyagun ayyuka na sabon Allah sun jaye abin sun jaye aiki ne na kwarai wa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗanga su ne suka yi hasarar su do wanda ya da je ranar kiyama aka auna aiki ne aka iske miyagun ayyuka sun yi na ƙwarai yawa to wannan sun yi hasarar kawunansu ba wani jahannama khalidu su a cikin jahannama za su dawoma ya Allah kada ka samu a cikin su ya Allah kada ka samu a cikinsu talbawa wujuwa na wuta tana babbaka su tana kuna su. ai tuariquhum wuta tana kona huskokinsu wa biya na, sun yaƙi baki a cikinsu sun buɗe baki wato haɓar sama ta yi sama haɓar ƙasa ta yi ƙasa wato saboda kuka sun ai wato shammara shafahun al'uliya wasu hula alaɓansu na sama da na ƙasa ta buɗe ana asananihin daga haurinsu to suna nan suna ta kuka suna ta kuka don duk wanda ya ce ranar kiyama babu aikin kwarai zai yi nadama da izinin Allah in kana rage hirar nan ka rage bakin ɗumin nan ka zanna ka rika samun subhanallah bi hamdi kana yi ko subhanallah bi hamdi subhanallah da azimu da ma'aunin ka shi nauyi ko subhanallah subhanallah ka dai samu dan abu mai dan dama dama ka yi to in kana rage hirar nan ka rage idan ba za ka rage ba ranar da za ka gane hirar nan ba ta da amfani ka yi hasara ran nan ba a dawa da kai ka gyara za ka gan abin bakin ciki kuma cikin bakin cikin zakana ba za a dawo da kai duniya ka gyara ba sai Allah ya ce musu alam kun ayati ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون سي الله يقول موسى ألم تكن آياتي من القرآن آيينا نا القرآن بتكسن تتلى عليكم أنا كرن تغري أنا كرنتا تغريكم to kawo na biya ana ba ku tsoro ai kuna ba wajen wa'adi an sha Abinda ke kai ku ga alheri an gaya muku abin da bai kai ku ga alheri duka an faɗa muku wa kuntum biha tukadzibuna kun kasance kuna karyatawa da ita kuna cewa ba gaskiya bane to dan haka yau kada ku kawo uzuri ba za a karbi uzuri ba duk dai wanda yake zuwa wajajen wa'azozi ana ta gaya wa mutane ana ta karantawa ana ta karantawa in dai ka yayi kyau to ko ba ka da ƙaryan da za ka yi wasu ayyuka kana iya tasbihi kana iya tasbihi annabi ya ce ma talakawan sahabbai da suka iske shi suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu dukiya sun tai da lada da mai yawa yusalluna kama nusalli suna sallawa da muke sallah wa yasumuna kama nasu suna azumi wa da muke azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim su yi sallah mai sallah su yi sallah mai azumi su yi azumi amma su dauki dukiyarsu su ɗibi sauran dukiyarsu su yi sadaka mu ba mu da abin yi sai annabi ya ce kuna so in ba ku labari ala birko kuna so in ba ku labari da abin da za ku tsere ma na bayan ku na gabanku kuma ku ce mai suka ce eh sai ya koya musu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim a cikin wata ruwaya subhanallahi wa bihamdi a cikin wata ruwaya ya koya musu subhanallahi walhamdulillahi wala الله والله wallahu akbar ya koya musu waɗannan abubuwa cikin wata ruwaya ya koya musu subhanallahi 33 bayan sallah alhamdulillah 33 talatin da 34 ko 33 la ilaha illallah na 100 cikon 100 yace da shi za ku tsere ma duk wanda a bayanku ba zai cin muku ba duk wanda a gabanku za ku cin mai in dai bayan irin wa'annan to an karanta maka duka kaji wa'annan abubuwa baka zabura ba baka taba ka komi ba kana nan baka taba ka komi ba in aka yi magana baka iya yi da hannu kuma ka ce ba a rikanta Ba baka yi da hannu baka iya yi kuma ka ce ba a rikanta zuwa. dada ba a yi ko shi ka kani ba a yi tunda baka iya yi da hannu baka rikanta zuwa kuma dada kana ni ba a yi maciyaci radda ka gane radda ka ga azabar kana gane kana gane kunan karan kuma ba za a yi ma uzuri ka dawo ba to bayan eh, abin nan sun ga azaba sai Allah ya ce ashe ayoyi na ba sun kasance ana ta karanta ta gare ku ba fa kuntum hadu tukadzibun kun kasance kuna karyatawa da ita قالوا سيسي ربنا غلب علينا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن عدنا فإنا ظالمون lokacin suna so su kawo gari kalu rabbana sai ce ya rabbana galaba alaina shi ke wato na rashin arzikinmu shi na yarin ya gare mu wato rashin arzikinmu shi na yarin ya gare mu ba mu yi ayyuka na ƙwarai ba ba mu saurari wa'azi mun kai amfani da abin da muka jiya ba wa bi qira'atin shaqawatuna bi fata ya awwalihi wa alifin wa huma da shiqawatuna da shaqawatuna madaran bi ma'ana ma'anar su daya wato rashin arziki rashin arziki na ya hana musu ganewa ga wa'azi ana ta yi ga wa'azi ana ta yi ka yi makanka nasiha ka nisanci abin da bai da kyau ka kama abin da Allah ya umarce ka amma kuma kaki suka ce rabbana galaba alai alaina shiqawatuna ya Allah rashin arzikin mu na mu wa kunna qauman dallin mun zama mutane batattu an alhidaya daga shirya ba mu gane hanya ba rabbana ya Allah muna addu'a ya rabbana akhrijna min haka hishe mu daga cikin wutar ka dawo da mu duniya ka ikon ikon Allah in ka dawo da mu duniya ka ga sallah da azumi da zakka da hajji ka ga tasbihi da subhanallahi ba mu komawa ga sabon nan da muke yi fa in urna ila makhalafa in mun ka sake dawowa ga sabon nan ya Allah fa inna zalimun to mu mun zama a gaba mai shemu duniya ka gani amma wannan duka addu'a banza ce nan duniya aka addu'a an sa ranar lahira sai manya aka an sa addu'a su ranar lahira sai manya sai su mai gidan musallallahu alaihi wasallam su ɗaya ka addu'a ran nan sauraron nan kowa sakamakon aiki ne ɗaya za a yi mai gidan mu ɗaya ka addu'a ran nan ya je gaba Allah ya aga goshi ne shi ta addu'a sai Allah ya ce mai ya Muhammad irfa'ar saka daga kanka sama wasu alto da roƙi a baka wasu ba ta shafa nemi ceto a baka ceto wannan sai suna girma amma kai kan kai yadda ka ce ranar lahira ko ka yi addu'a ba za a karba ba ranar lahira ba za a karba ba ko ka yi addu'a ranar lahira saboda haka Allah ya ce ai ba za a karbi addu'a su ba san ba za a karba ba ya ce ai abinda a dalili gashi قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Allah ya dawo da su duniya wai addu'a ce suke yi sai Allah ya ambata musu addu'a muminai can duniya duniya addu'a tana da amfani ku yi addu'a ku aikata ayyuka alheri ku yi addu'a ku roƙi Allah alheri a nan duniya amma ranar lahira ko wata sakamako na za a yi ranar maganar addu'a ka ba ta da wani gari ƙada lawan bilisani maliki sai Allah ya ce musu ta harshen maliki mai hukun wuta ba da ƙadarin duniya marratai bayan misalin adadin tsawon shekarun duniya sau biyu kahiran ga ko 'yan wuta ga suna kuka suna addu'a sannan maliki ya ce musu ya fi biya ko ya ƙasa cikin wutan nan tsawa ce ya buga musu ku raba ni da nan ku yi can ƙasa sai a kira mala'ikun wuta mai yasa ma kuka bar sannan sama suna magana ko kai da can ƙasa wuta ba rana ce da za ka yi addu'a ta unhane ka ba ranar lahira ai iba Dufin nare ku yi ƙasa kwarai cikin wuta zilla kuna ƙasƙanta su yuqalu ana cewa a akhsa'atul kalba a akhsa'atul kalba wato ma'ana izazadar zadartahu in ka buga mai tsawa to tsawa ce aka musu ya kasa wufiya wala to kallimu na bi rafi al'adabi ankum ka ku sake min magana game da in doke muku azaba ba zan dauke ba fa yankati wa raja'a wanda da kwadayin su sai dibi sai su tabbatar da azabar Allah an ci gaba da yi musu ita har abada sai Allah ya gaya musu dalili ga dalilan da ya yasa yake musu azaba innahu kana fariqun min ibadi lalle wasu jama'a cikin bayina sun kasance humul mu'minuna sune mu'minai ya dauna suna addu'a wa yaquluna suna ta addu'a can duniya suna cewa rabbana amanna ya Allah mu mun imani wa ghafir lana ya Allah ka gafarta mana warhamna ya Allah kai muna rahama wa anta khairur rahimin kai ne yayyan masu rahama addu'a mu'minai kenan rabbana amanna wa ghafir lana warhamna wa anta khairur rahimin fatakhasumuhu sakariya فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم وكنتم منهم تضحكون wato imani na kwarai yana sa mutum shi ta addu'a ga Allah Ubangiji ne imani na kwarai yana sa mutum shi ta addu'a ga Allah Ubangiji Allah ya ce ai bayina na can duniya suna addu'a rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhastumuhum sakariya sai kun karike su abin izgiri kuna ta dare su sakariyan bi kasar sin wa a bi dammi as sakariyan masdar bi ma'ana al-huz kun karike su abin izgiri wasu a bihim kuna ta izgiri da su hatta an saukun zikiri ya sun kamantar da ku zikirina da kun gane su sai ku yi ta dariya wai sun ba ku dariya wai ragaye na shi yasa suka addu'a abinda kahiran Allah ka cewa kenan in ana addu'a wa taraktumu sai kun ka bar shi shigalikum kun ka bar zikirina gaba ɗaya kun ka yi tabbatun zikirina ku zanna ku yi zikirina ma ya buwaye ku kuna can kuna ta dariyar mumini za bil istihza'i saboda kun shagala da izgili da suwa wa huwa sababu da abin na isa'i wannan shi asanadiyan mancewa wani siba ilayhi inda haka aka jingina mantuwa gare su wa kuntum da tadahakun kun kasance kuna ta dariyar mu'mini kuna ta wa mu'mini dariya don kun ga suna addu'a kuna ta yi musu dariya Da haka ba zan raga muku ba duk wanda ya walakanta mu'mini duniya Allah ba zai tausaya mai ba inni jazaituhumul yawma إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم سموا من أنك تا الدعاء كنا داريسو ni yau na saka musu da anna'imar muƙi, wato ni'ima tabbatacciya bima sabaru ala istihza'ikum biha saboda hankurin da sun kai ga izgilin da kuke yi kun san akwai kahiran Allah waɗanda ka ganin wai addu'a ba ta da amfani akwai waɗanda ka ganin haka nan kahiran Allah ne waɗannan mutane to amma akwai abin nan ko kahiran Allah akwai waɗanda suka san tana da amfani su dai abin da ake so ga musulmi su mai da al'amarin su ga Allah kuma su yi ta ibada suna ta addu'a kamar wanda kun ga annabawa tun daga baba Adamu alaihi salatu wassalam tun daga gare babu annabin da muka ambata cikin ƙur'ani sai mun faɗi addu'a ta yi. duk annabin da muka ambata sai mun faɗi addu'a ta yi. ko wani wurin da muka ambata ko wani wuri amma dai cikin ƙur'ani sai ambace addu'a ta yi. to ku yi ta ibada kuna addu'a da addu'a Allah ka karya maƙiyan musulunci da musulmai baki ɗaya to lokacin da musulmai suka gyara imaninsu suna ta addu'a Allah ya ce to a yau inni jazaituhum al-yawma bima sabaru ni na saka musu yau saboda hankulin da sun kai ala ikon biha ga izginin da kuka yi da addu'a wa za azakun iyahum da cutarwa da kuka wa masu addu'a anni wato abin na annahu, su ko innahum humul su sune masu rabbanta bi madalubihim yawa kan mu'minai sune masu rabbanta ga abin da suke nema wato abin nan bi ya istihnahum wato wa a bi fataiha wato annahum maf'ul sanin zai tuho. annahum humul faizun to kun ga dalilin da yasa aka kone kahire ke izgili suka yi da mu'minai duk wanda ke yin izgili da mu'minai wato Allah ba zai raga mashi ba Allah subhanahu wata'ala ya ambaci irin wannan a suratul tauba lokacin da mu'minai suka zo suna yin abin suna yin sadaka da abin da Allah ya ba su Allah subhanahu wata'ala ya karba sai munafukai suka koma suna izgili da su to sai Allah ya kafirta munafukai ya ce kuma annabi kuma in sassa gabir lawan saba'ina maratan fallan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum saba'ina marrah إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا wa rasulihi wa وهم فاسقون Allah ya ce ga annabi lokacin da annabi ya ɗora nema a gafarta ma wa'annan da ka walakantar da musulmi duk wanda ka walakantar da musulmi ko cikin musulmi yake masallaci guda aka salla da shi yana walakanta musulmi Allah bai gafarta mai kowane na Allah ba zai gafarta mai ba su munafikan ga sahu guda suke wani ma sahun gaba yake kamar babban su dan obayi kusa da ma annabi ya ka shiga sahu to amma duk da haka Allah ya ce isa ga birlawan ka roƙi Allah ya gafarta musu am tasa ga birlawan ko ba ka roƙi Allah ya gafarta musu ba duk dai in birlawan saba'i na maratan ko ka roƙi Allah har sau saba'in ya gafarta musu falan ya gafir Allah har abada Allah ba zai gafarta musu ba dan me yace innahum kafaru billahi wa rasuli kun ga walakanta mu'minai da suka yi Allah yace innahum kafaru billahi wa rasuli su sun kafirce cewa Allah kuma da manzo ne wa matu wa hum fasiqun sun mace suna fasikai saboda haka walakanta musulmi Allah bai dauka ta karamin laifi a wurin Allah walakanta musulmi ba karamin laifi na ba saboda haka ku rika a hankali da ƴan uwanku musulmi kada ka zama wai kai mai cin mutuncin musulmi wai kana da wata dama kana walakanta da ɗan dan uwanka musulmi don wata bukata taka kuma kowace hanya ce ko a makaranta ko a masallaci ko a kasuwa ko gidan siyasa walakanta musulmi mai yi ne bai gamawa lahiya mai yi ne bai gamawa lahiya ku ba walakanta da yan uwanku musulmi ku yi hankuri da su don ku samu ku gama lahiya Allah ya gafarta mana kala kam labisu قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال تعالى يوم بلسان مالكي الله يتي موسى تعالى تارش مالكي وفي قراءة قل وتقول كم لبثتم الله يتي موسى كم لبثتم suna ta magana a dawo da su duniya Allah ya ce yaran kam labisum kwanan ku nawa bil cikin ƙasa fi duniya can duniya wa bi kuburikum da zaman ku cikin kaburburra kwanan ku nawa adadin na adadin shekaru kwana nawa kuka yi abinda Allah ke tambaye su tambaya ce ba wai ta ba su wani sakamako mai dadi ba qalu labisna qalu labisna yawman aw ba'd yawmin fas'alil kalu labisna yawman suka ce mun zanna yini guda aw ba'da yawmin ko sashen yini saboda sun ga lokacin da suka mutu kamar da sahina lokacin da aka tashe su kamar da marijina sai suka ce yini guda ko sashen yini kun ga shakku zalika sun shakka ga adadin kwanukansu li'idami mai hum fihi min al'adabi saboda girma azabar da Allah ya shigar da su a ciki fasalar adina da ƙarshe suka ce ya Allah tambe masu ƙida almala'ika almuhasin masu ƙida ya amala khalqi ayyukan bayi kai musu tambaya za su gaya maka ko kwana nawa muka yi qala illa bisu qala illa bihtum illa qalila لو أنكم كنتم تعلمون قال تعالى بلسان مالك الله يتي تهرشن شوغبان جدا وتاواتو مالكي وفي قراءة قل واتو قل كتي مسو إلا بسون أي ما لبسون إلا قليلا ba ku zanna cikin duniya ba ko cikin kabari ba illa kalilan sai ɗan lokaci kaɗan adadin zaman da za ku yi lahira ko shekara kuna duniya ɗan kaɗan na ne kuma cikin azaba mai tsanani illa kalilan banda dan kadan duk abin da kuka zanna duniya dan cina ne law annakum kuntum ta'lamuna miqdara lusikum inda a ce kun san miqdara lusikum misalin zaman da za ku yi fiduli ga tsawo nan abin nan na nan lahira wato ko kuma eh, law annakum kuntum ta'lamuna inda a ce kun san miqdara lusikum adadin zaman da kuka yi duniya mina dole na tsawo to kana kalilan duk sanin da kun kai mai ya zama dan cino bin nisbati ila libsikum kun nari in aka danganta shi da zaman da za ku yi cikin wuta duk da kun ka zanna duniya dan cino ne zaman da za ku yi cikin wuta ya dara shi tsawo kuma kun ga ana gaya musu bayyane babu koyo kuma babu inda za su nan duniya ayi yi musu wa'azi an yi an yi gyara gyara ya ƙi gyara sai suna suka sawa mutane a sama wannan malami wanga suna a sama wanga malami wanga suna na izgili kana gane kuren ka ranar da gane kure bai da amfani a ba sibtum أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم وأنكم إلينا لا ترجعون أبا ku كنا ذاتو أن ku خلقناكم أبسا ما هلتيكو ta shagala, كتوكو كويت شغالا كويت واسني كوي kuna da don ku yi ta wasanni ku yi ta kallon talabijin kuna budewa kuna kallon hotunan mata tsirara daga kasashen turai kuna da don wannan ɗiba albarka mun kalice ku ba don haka mun kalice ku ba kuna tun mahalice ku don wasa ne lali hikimacin ba don hikima ba wa annakum ilaina la turja'un kuna da tun ba za a dawo da ku wurin mu ba la turja'una bil bina'i lil maf'ul wa qur'a lil fa'ili wa annakum ilaina la tarja'un kuna da tun ba ku dawowa wurin mu wal jawabu la ansa ita ce ba haka nan na ba in haka ku ga to ku bari bal li na li na abida li na don mu bautar da ku bil amri wan don mu bautar da ku mu ce ku yi mu ce ku bari don haka mun ka halice ku daga ƙarshe wa tarji'una ilaina ku dawo wurin mu wa nujazi ala zalika mu yi sakamako ga aikin da kun kayo na cewar da mun kai ku yi mu yi muku sakamako ga abin da kun kai mu yi muku azaba ga abin da mun ka kace kakkoyi kuma kun kai don haka mun ka halice ku wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dama ba halicci mutum da aljini sai don su bauta ne saboda haka ba don wargi Allah ya halice mu ba kai ga kanan kullum tun da sai kayita kana ofis amma ba ka da lokaci guda na koyon wanda za ka bauta wa Allah kullum da sai sai ka ofis tun da sassahi sai mareci kake dawowa kuma da mareci in ka taso kana cewa wajen hira da kai da abokanka ba ka da rana guda da kaka zuwa koyon addininka wanda Allah ya halice ka don shi kana gane kuren ka da gane kure bai da umarni dole ne ka samu rana ka samu lokaci na zuwa makaranta kai rike dai duniyar da ba halice ka don ta ba to misa ba ka rike abin da an halice ka don shi addininka shi yasa za ku ga abubuwa ga sunan ka ga babban mutum amma malam ka ga abubuwa abin nan takaici sai ya san wanda ya kai shi bai ko san ma bai ko san ko takaici bai sani ba ko takaici bai sani ba to ku yi kokari a rika zuwa makaranta ba saboda ku yi boko ɗaya an kalace ku ba boko sana'a ce boko sana'a ce ba don sana'a an kalace ku ba kai can kai ko ba don zuwa gona an kalace ka ba zuwa gona sana'a na ba don zuwa gona an kalace ka ba kai ku ba don kaso an kalice ka ba wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ba halicci mutum da aljani ba sai don su bauta min ai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li'amurahum wa anhahum ba halicci mutum da aljani ba sai don in ba su umarni ku yi kaza in ba su hani ku bar kaza saboda haka duk abin da ka ji qur'ani ya ce a bari bari don haka na an kalice ka wannan abin da ka ka gitta ma duniya da ka ka kwasa ba don ta an kalice ka ba kuma in ka bita sai ta haihuwa maka ɗan da bai da ido kowa ka bin duniya sai ta haihuwa mai ɗan da bai da ido lokacin nan kuma babu wurin dawowa to a yi ƙoƙari ‘yan uwa musulmi a dawo ga Allah yadda dai ake ta sauraron wa'azi a yi ƙoƙari a dawo ga Allah a yi ta gyara a yi ƙoƙari a dawo ga Allah a yi ta gyara kuskuren da an ka yi daga harko a dawo a gyara shi ka ga mutum gashi ne ya kai wajen shekara har batun da shi shiga daga aiki ne amma malam bai da makarantar da ya zo a koya mai karanta. to yi kokari ka gyara ka yi kusa mutuwa yi kokari ka gyara tun baka mutu ba yi kokari ka gyara tun baka mutu ba ka yi kusa mutuwa ka ga wata dai gwamnati ta kashe ka ta cika ka rubuta ka aji mata kayanta ita ta kashe ka sauran mai bisa saura mai bisa ya kashe ka shi ma ka rufe ka aji mai kayan shi ma ta yi kokari a yi ta gyara a rika zuwa makaranta kuma ka te makaranta ka zanna ya yi ka ɗauko yaro ka aje gidan ka bai ya faɗa ma gaskiya don ka san da sani ka ɗauko yaro ka aje gidan ka zan ka faɗa mana karatu wannan sai in baka ya ta ba sai ka wuta da shi don bai ya faɗa ma duk abin da ya ga in ya faɗa ma ran kana baci bai faɗa ma shi gidan ka yake ta inda ba a tsoron ka duk abin da an ka sai yana amfanin ka sai a faɗa ma nan da nan sai ka samu karatu mai yawa Allah ya gafarta mana fa ta'ala Allah fa ta'ala Allah al-malik al la ilaha illa huwa rabbul arshil karim kuma ka ta'ala alamar mun sura sannan Allah ya taqibi ga abinda sura ta kunsa fa qala fata alallahu Allah ya daukaka ai ta nazza Allah ya tsarkaka amma la liku bihi ga abin da bai dace da shi min kufur da kafara na kafircin kahirai al malikul haqa Allah mai mulkin gaskiya Allah shi adda mulki na gaskiya duk sarakunan ga na duniya mulkin zuba na gaskiya na ba sai ka ga mutum gashi ne ai ko shi ya san ba gaskiya na mulki ne ya sani ai sai ga mutum ga yana wani takama a taso da yan sanda da yan tawaga ai di ai nan a kuma idi a dawo wata rana ka iske bakin garka ya haka shi dai babu kowa yan sanda na can sun bi wani wani sabo na an kanada yan tawaga na can kaga su ga sunan su ko yan gudun ga an wuce gaba ne ana ta gudu eh, eh, eh, in zai shiga mota ana ta kashin gudu gaba gare sun koma can suna kashin gudu gaba ga wani kayan sun bakkan to abin da ba ko gaskiya milkin da ba ko gaskiya ba kana hauka milki da ba ko gaskiya ba kana hauka mutane nawa sun ka yi shi kamin ka yi sun ka bashi ko ka bari ne za ka yi in kana kama jikin ka kama jikin fata alallahu malikul haka Allah ya ɗaukaka mai milki na gaskiya Allah ka shi an mai milki da gaskiya alladhi yahiqqu lahul mulku wanda milki ya cancanta da shi alal yake baki daya ijadan shi ka samar da mulki wa idama shi ka rasar da mulki an harko wa i'adatan da sakewa wa saniyatan da karo na biyu wa isabatan da bada lada wa iqaban da bada azaba Allah kadai ne in ya ga dama ya raga maka in ya ga dama ya azabtar da kai to yi kokari ai aikin da kajiya ce in ya ce in ai mai da'a wato yana bada lada yana yarda da mutum wala yarda li ibadi al-kufr in tashkuru yarda lakum wala yarda li ibadi al-kufr i kokari tunda kaji ya ce in ko yi aiki na kwaye shine godiya yarda lakum yana yarda da shi gare ku amma wala yarda li ibadi al-kufr bai yarda da butulcewa da kafirci da butulci bai yarda da shi gabayi ne ai kokari kai mai da'a don ka samu ka shirya da shi duk wanda ka shirya da shi ba Allah ba ka shirya da zero la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya in ba Allah ba rabbul arshi karim ubangijin al'arshi mai karamci wa kaifa bima tahtahu tunda ya mallaki al'arshi balle abin da a karkashi ne wa ma ahada bihi da abin da al'arshi ya kewaye da shi mina mawjudati na sauran samun mai halittu ka'inan makana ko menene da ko menene wa sabal arshi bil karim ya sabanta al'arshi da karamci imma annahu minhu al ko don abinda sa ya ce wahayi al'arshi na da karamci domin wahayi daga wuri ne yake zuwa Allah ne minul qur'anul karib wanda qur'ani cikin wahayi yake awal khairi ko kuma alheri yi wa baraka da albarka rahama kuma da rahama ya Allah ka tausaya mana ka ƙara mana imani da tsoronka wa man ma Allahi wa man يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وما يدعو مع الله إلا أن آخر دو وندك كبكرا وني وند با الله بل يعبده دنيا بوتا مي دو وندك كبكرا وني وند با الله بدون بوتا مي دم يزوى عند inda دم يزوى أبنا مي تنتبي ليكرا وصونا ya دم يأدوى هنا كرا mai addu'a yana kiran yawa ne yawa la burhana lahu bihi ranar kiyama bai da hujja da wannan da ya bauta ma ba shi da hujja ranar lahira zai tashi bai da hujja ko guda da zai ba Allah to kana ce ma Allah abin da yasa ni ci don yawa ne ka taimake ni don na san kana tsoro ne kana fara kana fara cewa don na san kana tsoro ne ce don shi don ka diba ka gane ka ji tsoro kai sauri ka ba kana farawa ba ka farawa to kana fara ce mai abin da yasa ka te inda kabari don ka san mai kabarin nan ko baka ce Allah ba ka san aikin da zai ma yayin wanda Allah kai ma kana fara ce ma Allah haka nan ba ka farawa to kana fara ce ma Allah ka san tuntuɓen nan da kai kake wani ka san yana iya aikin da Allah kai kaga duk ba ka fara don haka la burhana laka bihi ba ka da hujja da sha sabadon kashi ba la mafhumala wa inna ma hisabu inda rabbi ma hisabi ne inda Allah yake ba wajen wannan da yake kira ba innahu shi ko Allah la yuflihul kafiruna bai ba da rabo ga kahirai ai lais eh, abinna lais aduna ba su samu arziki kun ga da ƙarshe duk wanda ka bauta yana kiran wani wanda ba Allah ba ga bauta yace to shi kafiri na Allah kun bai ba da rabo ga kahirai wa qur rabbi ghfir wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa qur rabbi kace ya Allah ya rabbi igifirar zamba ya Allah ka gafarta mana gunubanmu warhamil muminina ya Allah ka tausaya mu muminai wato ya ci ya Allah ka ci ya Allah ka gafarta mana kai muna rahama ya Allah ka tausaya mana Allah ka gafarta mana kuma ya Allah kai muna rahama ya ce fin rahama ziyadatu ala magafira garama akwai ƙari akan gafara misali idan ka ɗauki yaro kai buɗe shago ka cika da kaya ka yaro ciki ka ce kayan nan na miliyan ɗaya ne nasa ka yi ƙoƙari zuwa baɗi magariba da za a samu ko da baɗi ta yi an ka ƙidan ya sai an ka ga kuɗi ɗari takwas ba magana riba ma an faɗi ka ce ɗaure shi za ka yi in bai kama ɗari biyu ɗinka ba sai an ka baka hankuri ka ce ka misalin gafara kenan kacce na ya hima amma dai mu ba sana'ar ba min shaguna in samu wani kun kaga misalin gawara kenan amma ba ka yi mai rahama ba ka ya himai amma ba ka yi mai rahama ba in ka mai rahama ba shi cikin kayan daɗin na ko ba ɗaya ba su ɗari biyu kamin ba to misalin bambancin gawara da rahama kenan kun ga inda da ya ce ya rahima mai ilaihin da ya mai ya gabarta mai laihin to da ya mai rama sai ya ce to mu ci gaba to amma da ya ci ya yahi mai amma shi ba wurin kun ga bai yi mai rahama ba to don haka ya ce ga rahama akwai ƙari bisa ga gafara in an gafarta ma zunubi an ka yahi ma to saura a kai ka gidan kayan daɗi in an ka bakka nan ɗai kun ga abu bai yi ba sai an gama ma da rahama ko an gafarta ma sai an gama ma da rahama da haka ya ce kul ka ce rabbi igifir warham ya Allah ka gafarta mana ka yi mana rahama wa anta rahimi na kai ne hiyayyen masu rahama abdul rahimin duk wani mai rahama Allah ka dara shi ya Allah ya arhamar rahimin ka tausaya mana ka gafarta mana ka yi mana rahama wannan shine karshen suratul mu'minun ibtada'at sura sura ta fara bayani bi sifatil mu'minina da bayanin sifofin mu'minai kada ablahal mu'minun abinda sura ta buɗa da shi kenan wa katama sura ta ƙare bisa gifarin lahum cewa Allah ya gafarta musu wata rahumin bihin kuma ya tausaya musu su kullum cikin alheri suke Allah ya ce su bi sun bi Allah ya ce su bari sun bari Allah ya ce ya gafarta musu kuma ya musu rahama wa shamala sura ta kunshi abubuwa da yawa ala ta'alimul aqidati sahiha game da koyar da aƙida ingantacciya ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka yi muna rahama ya Allah ka kyautace aqidanmu ka inganta aqidanmu ka inganta halayenmu da ɗabi'unmu nan za mu kwana insha Allah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al gafarta a rawar da mutum ya yi ya yi sallar jana'iza ko ya yi yin sallar farilla da ita? eh jana'iza ai farilla ce ai jana'iza farilla ce ko da kaji an ce faru da faya amma faru da faya kaji an ce amma kaji an ce don. saboda haka farilla ce do wata sallah ta farilla alwallarta tana daukar ta farilla ka wata ka'ida ma da malamai suka faɗa cewa duk wata ibada da ba ta wa a yi ta sai da alwallah to in an ka yi alwallah nan da ita wadda alwallah nan dole na a yi alwalla ga wannan ibada to in an ka yi wannan alwallah da kowace sallah ana yi da ita eh, kowace irin sallah ana yi duk wata alwalla da an ka ce wannan abin bayyawa dole sai ai mai alwalla to in an ka yi ta duk wata ibada da an ka ce da alwalla aka yi ta to wannan alwalla tana yi algawar tamalan don Allah muna neman bayani yadda ake aza sahu in za a fara shi a cikin masallaci wajen liman lima aka sa a tsakiya saboda hadisin wasu imamakon kusa limamin ku tsakiya to na ake fara tsakiya ake ka kaji yadda ake fara sahu Allah gafarta malayin idan mutum yana sallar tahajjud tare da liman shin ko mutum yana iya addu'a a tsaye gudun kada an gaje ya kama shi to idan mutum bai jin karatun liman ya halitta ya yi karatu ko shi addu'a haka suka rubuta amma in yana jin karatun liman to abinda as suna gare ya saurari karatun liman amma ya halitta ya karanta fatiha in yi fatiha to sai ya ci gaba da sauraren karatun liman in yana jin karatun liman amma in yana inda bai jin karatun liman to ya halitta in yana inda bai jin karatun liman ya halitta ya yi kira'a ko kuma ya yi addu'a ya halitta amma dai da zarin yana jin karatun liman to komi bai yi banda sauraren liman algawata ta malam ko mutum na iya yin addu'a da hausa in yana sallar nafila a cikin sajada ko sallar farilla kana yin addu'a da kowane yare naka ba ku karanta tasar ba da kun ganshi ce in kayi addu'a ko ta yi kama da hira ko ta yi kama da hira kana haɗo wasu maganganu da wasu maganganu sannan ka yi addu'a to ko da ta yi haka ne ya ce babu laifi ya halitta mutum ya yi addu'a da ita don haka babu matsala ana yin addu'a cikin sallah Allah gafarta Malam. daga hannuwa a cikin kowace kabbara a cikin sallah shin ko ya inganta don na wasu suna yi ga kowace kabbara a cikin sallah suna kabbara ta abin na na matsalolin da aka samu kama wadda na taba karanta muku cikin littafin nan na yilil audari in ba ce ba kun san na taba karanta muku nan babin daga hannuwa na karanta muku inda an ka samu matsala hadisai da suka inganta daga annabi shine daga hannuwa lokacin kabar harama da daga hannuwa lokacin ruku'i da tasowa su sun inganta amma sauran hadisai wayanda suka zo sabanin wannan cikin naila audare mun karanta da ku yace ba su inganta ba to abin da yasa kuke ganin sabani da albani ya zo ya inganta wasu daga cikinsu wayannan da aka ce ba su inganta ba to shi yasa kuke ganin wasu suna yi amma dai abin da fi kyau a yi ɗaga hannuwa wajen kabbara harama a ɗaga hannuwa wajen ruku'i da wajen tasowa shi ke shi ya yi inganci wannan kai shi wajen kowa ingantattu na wurin kowa da kowa cikin malaman hadisi ya inganta to shi ya fi kyau kuma shi an mazaba malikiya sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algafarta malam algafarta malam idan salati da sallama ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ya Allah بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله كتوسع منا يا الله كتيمك منا يا الله ya Allah <clears throat> ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibada ibadaka da akhlasi saboda girmanka Allah ka gafarta mana saboda rahama ka Allah ka gafarta mana ya Allah ramadana yana ban kwana saboda girmanka Allah ka taimaka mana ya wuce da zunubanmu Allah ka taimaka mana ramadana ya wuce da zunubanmu Allah ka taimaka mana ramadana ya wuce da zunubanmu Allah ka yarda da mu kamin ramadanan nan ya wuce Allah ka yarda da mu kamin ramadanan nan ya wuce Allah uwayenmu da iyalinmu da ɗiyanmu Allah ka yarda da su Allah ka yarda da sauran bayanka musulmi kamin wannan wata ya wuce saboda girman ka Allah ka gafarta mana Allah bayan da ka 'yan manta yau Allah ka sa mu cikin su amin bayan da za ka yanta yanzu Allah ka samu cikinsu wayanda za ka yanta yan an jima da lokacin buɗe baki Allah ka samu cikinsu wayanda za ka yanta da daddare da lokacin saur Allah ka samu cikinsu kuma uwayenmu Allah ka sa su cikin wayanda ka yanta iyalinmu da yan ɗiyanmu da zuriyarmu gaba ɗaya ka sa su cikin wayanda ka yanta saboda girman ka Allah ka yanta muka yanta bayan ka musulmi gaba ɗaya muna ƙaro roƙonka Allah bai asma'ikal husna mu. mu na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba Allah ka maishe su alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai sheri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen sharri Allah ka kare mu daga hitintun fitintunan duniyar ga Allah ka kare mu daga rigingimin duniyar ga Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe kuma saboda rahamar ka Allah ka haɗa kanmu ya Allah ka haɗa kan malamanmu ya Allah ka haɗa kanmu ya Allah ka haɗa kan malamanmu ya Allah ka haɗa kan mahaɗin kai na gaskiya ka sa soyayya mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya saboda girman ka Allah addinin ka shi ya tara mu kada ka bari duniya ta wace mu kada ka bari son duniya da son abin duniya ya wace mu saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana tahiyar ga ta mu yarda ka muke nema Allah ka yarda da mu yadda muke tahiyar ga Allah ka san abin da an manuhanmu da wannan aiki na mu Allah in baka yadda da manuhanmu ba Allah dawo da mu ga hanya saboda girman ka Allah in baka yadda da tahiyar ga tamu ba Allah ka raba mu da ita Allah yadda muke tahiyar ga in dai baka yadda da tahiyar mu ba Allah ka raba mu da ita amma idan ka amince mu tahiyar mu Allah ka tabbatar da kahahun mu kuma Allah ka kama mana aikin ga kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu kada ka bari kowa ya ya tarwatsa mu ya Allah kada ka bari